Bismillahir rahmanu Rahim. Somaya Majnun. Babi na da ɗaya. A kuma daidai lokacin ne zuciya ta fara harbawa a cikin ƙirjinsa. Kafin daga bisani numfashi ya garzayo zuwa hancinsa. Wanda a sanadiyar hakan jijiyoyin da ke kwance a cikin kansa suka fara motsawa. Ta hanyar aikawa sauran jijiyoyin da ke jikinsa saƙo wanda suka amsa a nan take. Har ya kai ga babbar 'yan yatsar kafarsa ta dama ta soma motsawa. take lokaci ɗaya kuma wani irin gumi ya soma tsatsafowa ta cikin jikinsa duk da kasancewar yana cikin matsanancin sanyi sannan a hankali kuma gargasar jikinsa suka soma mimmiƙewa suna tashi tsaye wanda a dalilin hakan jikin nasa ya ɗauki kyarma kamar wanda aka sa wa shakin haka yake ɓari da karkarwa idanuwansa da suke kulle tsawon kwanaki huɗu ya soma ƙoƙarin buɗewa amma sai ya ci ya kasa saboda wani irin masifaffen sarawa da ya ji tsakar kan suna yi tamkar ana sarinsa daga hatari, sannan ga kuma wani irin ƙara da yake ji a cikin kunnuwansa ƙaran da ke ratsa har cikin brain ɗinsa yayin da a cikin jikinsa ko yake jin kamar ana tsikarar fatarsa da allurai masu tsananin zafi wanda hakan ya tilasta masa buɗe idanuwansa cikin jajircewa ya soke ganinsa akan na'urorin da ke kansa saurin ƙanƙanta idanuwan nasa da hanzari saboda hasken da ya ji ya cika cikin su motsi ya sama ƙoƙarin yi ta hanyar yankurin saukowa daga kan gadon amma kyarmar da jikinsa ke yi da kuma matsanancin sarawar da kansa ke yi ya sa shi kasawa wanda kuma sai a lokacin ne ya soma jiyo wani irin azabar zafi na ratsa cikin jikinsa a gigice cikin fitar hayyaci ya sanya hannunsa na dama da niyyar tuge na'urorin da ke makale a jikinsa. haɗi da dirif ɗin da aka sanya masa amma sai ya ji hannayen nasa sun kasa motsi komai nasa ya yi nauyi kokowar tashi ya fara yi amma karkarwar da jikinsa ke yi ya hana yayin da shi kuwa ya dage sai ya tashi wannan ya sa shi yunkurawa da ƙarfi sai dai me cikin kiɗima da rashin kuzari ya faɗo ƙasa inda bisa tsatsayi ya buga kansa a jikin wani ƙarfe da azabar zafin hakan ya sa shi wangala idanuwansa yana kallon komai a matsayin sabo tamkar wani bakon halitta wanda bai taɓa ganin komai ba hannunsa da ke da baya so mai yunkurin motsawa amma sutil ya kasa gashi saboda buguwar da ya kan suna ci gaba da yi masa wani irin ciwo tamkar kan zai fice daga jikinsa haka yake ji yayin da daga gefe guda kuwa kokuwan hana idanuwan shewa yake yi wanda suke gab da rufewa sakamakon jiri mai karfi da ke ɗibarsa nan farfashi ya soma fitarwa a fuske haɗi da yin jarumta kama wani ƙarfe daga gefensa ya riƙe domin haka yake jin ɗakin na juya masa sama zuwa ƙasa tamkar dai wanda ake waina shi haka yake ji ƙoƙarin miƙewa ci gaba da yi amma ya kasa saboda baya ko iya ganin gabansa domin zuwa yanzu idanuwansa sun yi duhu sosai jikinsa ya zama very weak yana a cikin azababban yanayin nasa daidai lokacin aka turo kofar ɗakin da yake cikin wasu doctors ne guda biyu suka shigo wanda suka kasance manya sosai kuma ƙwararru da suka ƙware akan aikinsu wato dr arnold da kuma dr eric sauran ƙarasa shigowa suka yi saboda ganinsa da suka yi kwance a ƙasa jikinsa na ta faman ɓare kamar mazari inda yake ɗin suka ƙara tare da sanya hannuwan su bibbiyu cikin sauri suka ɗago shi gami da tallafosa suka ɗaura shi a kan gadon tare da suma ƙoƙarin maida masa da na'urorin jikinsa sai dai sam ya ƙi ba su damar hakan saboda sai fuske-fuske yake yi tare da yin kamar zai daddoke su wanda hakan ya sa sai hanzarin rirriƙe sa saboda sun san hakan aikin drip ɗin da suka sanya masa ne domin drip ne da aka so ya yi cikakkun hawa bakwai yana shiga jiki ba tare da mutum ya kasance a cikin hayyacinsa ba amma kuma sai ga shi shi ya dawo hayyacinsa a lokacin da Drif ɗin ke shiga jikinsa hakan ya sa dole zai gigice ganin kuma abin nasa na ƙara yin wasu ne yasa Dr. Anar saurin haɗa wata allura da sauri ya soka mata ita a jijiyar wuyansa. Idanuwan ya rintse a lokacin da ya ji zafi da kuma dafin allurar na ratsa shi, haɗi da gauraya da jinin jikinsa. Allurar da lokaci ɗaya kafin jakar mintuna biyar ta shiga lungu da saƙo nasa, ta kashe duk wani jijiyar da ke fada kuzari wa gangar jikinsa. Lokaci ɗaya ya yi lamu komai nasa ya sassake, yayin da idanuwansa kuwa suke rufar ruf. duk wannan jijjiga da kyarmar a take ya daina su domin ba wai kuzarinsa kawai ruwan allurar ya kashe ba hatta numfashinsa sai da ya ƙasa hakan ya sa dakta ɗin sanya masa oxygen tare da soma gudanar da aikinsa cikin natsuwa wasu irin gwaje-gwaje suka shiga yi masa haɗi da sake bincikar brain ɗinsa don tabbatar da sanin ko aikin nasu ya yi kyau lokaci mai tsawo suka ɗauka suna gwaje-gwaje kafin daga bisani suka jawo gadon da yake kwancin zuwa wani sashi na daban inda suka kai shi wani ɗaki wanda ya kasance kamar kankara saboda tsananin sanyi duk da kuwa cewa ɗaki ne irin na marasa lafiya amma sanyin da ke cikinsa ya bambanta da na kowane ɗaki a cikin ɗakin suka kwantar da shi tare da sake gyara masa oxygen ɗin da ke hantinsa bayan sun sanya masa wasu abu kamar wayoyi waɗanda suke aiki da na'ura a kansa yayin da a can wani sashi da ke cikin hospital ɗin kuwa bilonia dawud da kuma shumaye ne zaune a cikin wani karido suna jiran fitowar ɗaya daga cikin doctors ɗin da ya ce su jira shi wato dr muhfaz wanda ya kasance ɗaya daga cikin manyan doctors ɗin asibitin kasancewarsa musulmi kuma ya sa biloniya dawud yin amanna da shi domin kuwa kusan shine jagaban aikin da aka yi wa majid ɗin domin irin abin da ya karanta kenan wato matsalar da ta shafi kwakwalwa sake gyara zama shumaye sai a karo na farkatai tare da kai dubanta zuwa hanyar da take tunanin dr muhfas din zai fito fargaba da kuma tsoro take ji sosai wanda ita kanta bata san na meye ba ne domin haka nan ta ji zuciyarta na tsinkewa ƙirjinta na bugu da tsoron jin wani hali mace tsinke ciki shi yasa duk ta kasa natsuwa take yin komai nata a firgice yayin da biloniya dawud kuwa da ya zauna da gumdi yana lura da ita sai dai shi ma damuwar da ke bugun zuciyarsa ya sa shi kasa tambayar ta suna nan a hakan har na tsawon mintuna ashirin kafin suka ga bayyanar dr muhfaz wanda yake tafe wasu nurses na biye da shi a baya rike da faris da takardu kai tsaye inda suke ɗin gadin faro wanda hakan ya sa ƙirjinsu soma bugun uku uku babu ma kamar su maya, da ta zuba masa idanuwanta ba ta ko kyaftawa inda biloniya dawud kuwa miƙewa tsaye tare da sake ba dr muhu pass ɗin hannu suka sake yin musabaha a sanye kuma cikin nuna damuwa Bilonia dawud ya ce ya ake ciki ne dakta duk ka bar mu cikin fargaba dan murmushi Dr. muhu ɗin yai tare da juyawa cikin tafiyar sauri-sauri da yake yi ya ce za ka iya biyo ni ofis ai kamar jiran hakan ko biloniya dawud ɗin ke yi don ko idar da maganar bai jira Dr. muhu pass ɗin ya yi bai rufa masa baya wanda ganin haka ya sa su maye da tai mutuwar zaune tashi ita ma da sassarfa ta bi bayan su kusan a tare suka shiga ofis din ita da Bologna Dawud wanda ya samu waje ya zauna yana mai fuskantar Dr. Muhafaz da yake kokarin sallamar nurses din da suka biyo bayan sa shirin ofis din yayi bayan ya gama sallamar nurses din yayin da su maye ko da ke tsaye a can nesa da su ta lumshe idanuwanta Dike da tsoro da kuma fargabar abin da kunnuwanta za su jiye mata ba tare da sanin hakan ba kuma cikin natsuwa da ta muku fasa mi kowa biloniya dawud wata doguwar takardar da ke hannunsa wannan shine takardar binciken lafiyar majid takarda ce da ke kunshe da abubuwa masu yawa a dangane da shi kama daga kan abin da ya shafi tushen rashin lafiyar nasa har izuwa yanzu da muka yi mishi aiki alhamdulillahi za mu iya cewa mun samu nasara saboda mun yi mishi aiki kuma muna sakaran cewa an dace duk da kuwa aikin aiki ne mai matukar haɗarin gaske amma shi ba ma tunanin zai faɗa cikin wannan haɗarin saboda sau da yawan lokuta akan rasa rai a sanadiyar aikin amma sai gashi shi ba mu rasa nashi ramfa kuma muna da yaƙini akan samun lafiyarsa duk da bamu da tabbaci sai dai mun yi iyaka ƙoƙarinmu wajen ganin mun cire cutar da ke addabar jijiyoyin kansa wacce take hana ƙwaƙwalwarsa sukuni da kuma damar yin duk wani tunani akwai guba sosai a cikin jikinsa wanda ya yi tasiri wajen halaka duk wasu jijiyoyin da ke aika wa ƙwaƙwalwa saƙo ban san ta ya hakan ya kasance da shi ba amma abun mamaki shine ta yaya kuka yi sake har guba mai illatarwa irin wannan take rayuwa a cikin jikinsa ta zame masa kamar jini da ke gudana a kowane sashi na jikin ɗan adam wanda hakan ya sa har yanzu ba mu da tabbaci akan warkewarsa domin ba mu sani ba ko idan ya farfado zai iya sarrafa brain ɗinsa wajen yin tunani haka kuma ba mu sani ba ko zai iya kwantirolin kansa akan harkokinsa na yau da kullum abin da dai muke da tabbaci a kai shine kona duk wata guba da ke jikinsa da muka yi mun yi nasara a kan wannan sai dai ba ma wata guba guda ɗaya da ta kasance ta poison acid wacce ta fi kowace karfi wacce kuma ita guba ce da ke tafiya a cikin jinin jikinsa duk da mun so kassara ta amma abin ya ci tura amma hakan ba wai shi ke nuna gazawa ba lallai za mu kashe wannan gubar duk da abu ne mai wai wahala amma za mu jaraba saboda haka congratulation Gloria Dawud Saraki insha Allah Majid zai tashi zai kuma koma kamar yadda yake da saboda ko a yanzu ina da tabbacin ya samu sauye-sauye da yawa take kuwa har da samun damar yin tunani da kwakwalwarsa a yanzu ya fita daga jerin masu ɗauke da cutar hauka congrat ya kare maganar yana mimika Bilonia Dawud ɗin annu alamar su yi musabaha sai dai sambiloniya dawud din baya cikin natsuwarsa a madadin haka ma ido ya tsirawa dr Fast din cike da mamakin kalaman da ke fita daga bakinsa saboda a duk maganganun kalmar faizin da ya ambata ta fi jijjiga shi hakan ya sa shi soma ambatar kalmar guba ya maimaita kalmar akan bakinsa cikin rashin fahimtar inda kalmar Dr. Muhafas ɗin suka nufa wanda hakan ya sa cikin yanayin rudu ya ce wacce irin guba ce haka dakta wani irin matsuguni kuma ta samu a cikin jikinsa kalamanka sun sake jefa ni a cikin rudani ka warware min ko zan fahimta numfashi Dr. Muhafas ya fesar haɗi da gyara zamansa inda ya fuskanci bilonia Dawud ɗin da kyau a nutse cikin yadda binciken da suka yi ya nuna ya ce guba ce wacce yake cinta ko kuma mu ce ake yi masa ita a cikin jikinsa ta hanyar allura ko kuwa ta wani sigar na daban domin haka bincikenmu ya nuna mana faizan acid ce mai tsananin karfi wacce ba a kowanne ƙasa ake samun ta ba a cikin kuma kaso 60 na daga cikin cutar jikinsa ita ce ta haifar saboda tasirin da sai a jikinsa ta gurɓata jininsa har ma ya fara kaiwa ga iskar da yake shaka sai dai duk da haka ba mu cire rai ba za mu iya kashe ta amma har sai idan ba ta sake shiga cikin jikinsa ba domin a yanzu yana cikin wani stage da ba ma iya wannan gubar ba ko ƙasa da ita za ta iya cutar da shi saboda haka akwai buƙatar mu kula da shi sosai ta hanyar yi masa allurai a duk kowane bayan kwana hudu saboda samun damar kashe ƙarfin poison ɗin muna so za mu yi hakan ne kuma har na tsawon sati hudu ina fata za ku ba mu haɗin kai akan haka shirin duk ofis ɗin yayin da zuciyar biloniya dawud ke tsalle saboda maganganun da samu fastin tabbas ya shiga kokonto gami da fadawa katon nazari akan hakan kenan hakan na nufin duk wannan shiryayyen abu ne idanuwan sa ya rintse da karfi saboda kalaman dokta da ke dawo masa filla filla guba ce wacce yake cinta ko kuma mace ake yi masa ita a cikin jikinsa ta hanyar allura ko kuwa wani siga na daban lalle wa'annan kalaman su ne suka fi firgita masa kwakwalwa tare da jefa masa kyakkyawan zargi a cikin zuciyarsa ta yaya duk hakan zai faru allura ya sake nanata kalmar akan harshensa yayin da lokaci ɗaya idanuwansa suka shiga hasaso masa wani abu na daban da ya sa shi cijewa gami da haɗiyan wani abu mai ɗaci da ya tsaya masa a maƙoshinsa da ƙyar cikin son samar wa kansa natsuwa ya iya furta cewa za mu iya ganin sa ɗan jam dakta muhufa su yi kamar mai nazari can kuma sai ya miƙe bayan ya gama latsa wayar da ke hannunsa ya ce Yes, of course, but sai dai ganinsa da za ku yi ba zai wuce 15 minutes ba. saboda a ɗakin da yake ba a buƙatar wani a kusa da shi kai biloniya dawud ɗin ya jinjina alamar ya gamsu da hakan inda sumaya kuwa da ke tsaye tun ɗazun yatsun hannun da take ta famar murzawa domin ita san maganar gubar ba ta zo mata a bazata ba tantana ta riga ta san komai sai dai bata faɗa ba don bata san da yaya ne za a ɗau maganar nata ba a yanzu babbar matsalar ta shine majid ɗin shin ya dawo hayyacinsa ne ko a'a idan bai dawo hayyacinsa ba sai yaushe ne zai dawo idan kuma ya dawo a yaya zai ɗauke ta yanzu zai iya tunani kamar kowa zai iya yi wa kansa komai ko da ba zai yi magana ba ba zai sake cutar da kansa ba majid yanzu ya dawo ɗan ante ɗinsa ba ta san wannan kalan nasa ba ita a rauninsa kawai ta san sa shin wai ta yaya ne zamansa zai kasance tambayar da zuciyarta ta yi mata kenan sai dai ganin fitar sibiloniya dawud ya sa ta musu baya da sauri wata doguwar hanya suka nufa mai tsawo kafin suka iso lifta wanda suka shiga ya kawo su sama a nan din ma tafiya suka yi mai yawa kafin suka samu kansa cikin wani waje mafi sirri da ke cikin asibitin Daret wani karido ta ga sunnufa wanda a cikin lungun wajen ke dauke da ɗakuna guda biyu ita dai bin su kawai take yi a ranta tana mai mamakin girman asibitin a haka har suka ƙaraso gaban wata ƙofa. wani madanni dakta muhafas ya danna wanda ya sa a take kofar ta buɗe suka shiga ciki madaidaicin falo ne da ke cike da kayan aiki haɗe da na'urorin da ke busa sanyi dakatar da su dakta muhafas din yayi da hannunsa tare da ƙarasawa wajen wani sif ya buɗe, inda ya zaro wasu riga guda biyu ya miƙa musu riga ce irin mai kamar tarmara tana kuma kama da irin rigar da dakta ke sawa in za su tiyata alama ya yi musu akan su sanya wanda hakan ya sa su warwarewa suka tsira a jikinsu still da hannu ya kuma yi musu alama akan su biyo shi bayan ya sa hannunsu a jikin wata kofa wata ta buɗe nan take shi ne a gaba sai kuma biloniya ta huta yayin da ita ta kasance tana bin su a baya kafar ta na dama ta fara jefawa a cikin ɗakin wanda tsananin sanyin da ke tashi a cikin sa ya sa ta jan wani irin dogon numfashi haɗi da kankama jikinta kam a lokacin da ta gama sako duka kafafuwan ta cikin ɗakin wanda yake ba shi da wani girma sosai sai wani irin haske da ya cika su haɗe da masifaffen sanyi za ku iya ƙarasawa amma kar ku manta mintuna sha biyar kacal kuke da shi dr muhufas ya faɗi hakan yana mai yi musu nuni da ɓangarensa na dama wanda hakan ya sa duk suka mai da idanuwansu wajen inda suka sauke a kan maji ɗin kwance yake flat a kan gadon asibitin hancinsa sanye da oxygen sai kuma wasu wayoyi da aka lullika masa a kansa idanu duk suka zuba masa suna kallonsa tamkar wani bakon halitta a gare su yayin da a tsakanin biloniya dawud da sumaya ko kowanne da irin kallon da yake yi masa musamman sumaya da ta so matakawa a hankali cikin rawar kafa ta nufi inda yake kwancen sai dai me tako biyu ne rak ya rage a tsakaninsu ta ji kafafuwan tana shirin gaza ɗaukar ta wanda hakan ya sa ta soma girgiza kai saboda kuka ne ke son kwace mata dalilin ganin kyakkyawar fuskar shi da ta yi bayan tsawon kwanaki hudu da ta share ba tare da ta sa shi a cikin idanuwanta ba me amur ta kira sunansa a hankali ta cikin ƙasar labbanta da suka iya motsawa da kyar wanda a daidai lokacin ne kuma ya shaƙi wani irin numfashin da ta sautinsa ya bayyana gami da ɗan soma motsa yatsun hannunsa a hankali domin duk da sautin muryar nata bai bayyana ba amma har cikin dodon kunnuwansa ya ji aman sautin muryar nata da ya sa tsigar jikinsa mimmiƙewa gami da haifar masa da bugawar zuciya a hankali kuma ba tare da ya iya buɗe maraitattun idanuwansa ba cikin zuciya da ran sai ji yana son furta sunanta wato sunan macen da kowane al'amarinta ke yawo a cikin kowane digon daƙiƙa na bugun zuciyarsa mace guda ɗaya ta. macen da tafi kowa da komai a wajensa numfashi mai ƙarfi ya ja gami da dunkula yatsun hannunsa domin duk yadda ya kai ga jin matsanancin bugawar da zuciyarsa ke yi san ba shi da ikon buɗe idanuwansa don kallon abin da yake so dalilin allurar da daktas ɗin suka yi masa da ya matuƙar kashe masa jiki kana kuma ya fitar da shi a hayyacinsa sai dai duk da hakan bai sa ya kasa iya jiyo sautinta da kuma kamshinta ba yayin da ita kuwa sumaya a hankali cikin rawar da kafafuwan take yi ta ƙara so kusa da shi har yanzu idanuwan tana kan shi ta kasa ɗaukewa domin ji take yi kamar bata taba ganinsa ba ko kuwa ta share lokuta mai tsawo bata sa shi a cikin idanuwanta ba kewarsa da ta yi da kuma irin abubuwan da ta ji a lokacin da baya nan ɗin ne suka shiga dawo mata wanda hakan ya sa ta ɗago hannunta da ke rawa a hankali ta ɗaura su akan samar hannunsa domin hannunta da nasa ne suka haɗe waje guda wanda hakan ya tilasta mata sake jin karyewar zuciya har ya kai ta ga kasa iya riƙe hawayen da ke cike a idanuwanta wanda zuwa yanzu suka fara zubowa kamar famfo haƙiƙa zuciyarta ta yi rauni sosai hakan ya sa kuka mai ƙarfi ke neman kufce mata amma bisa dole ta daure ta hanyar sake matsowa kusa da shi haɗi da tura lallausar tafin hannunta a cikin nasa ta haɗe su kam a raunace da wata irin muryar da ke bayyana haƙiƙanin abin da ke zuciyar ta ce na yi kewar ka mai amur na yi kewar ka sosai da baka nan komai ba daɗi ba na farin ciki ba na iya barci i miss you so much please ka tashi kaji ka bude idanuwanka ta kare maganar tana mai sulalewa ƙasa ta durƙushe akan gwiwoyinta haɗi da sakin wani irin kuka saboda gaba ɗaya ta kai wani matakin da ta kasa iya kwantirolin kanta ba za ta iya jurewa ba shi yasa ta saki kukan da ya fi kama da na tsananin so haɗi da kewa duk da ko cewar ba ta bayyana sautin kukan nata ba amma duk sibiloniya dawud sai da suka fahimci cewar kuka take yi yayin da dr muhu kuwa ya tsaya yana kallon ta domin da a tunaninsa sumayar kanwa take ga mace tunan amma a yanzu ya fara tunanin wani abu na daban musamman a cikin kalamanta na yanzu inda biloniya Dawud kuwa sawa wajen gadon yayi gami da riko ɗayan hannun matit ɗin ya zuba masa idanu kwarai shi ma ji yake kamar yayi kukan da kuma zai samu dama to tabbas da yayi domin a kowanne daƙiƙa ɗaya na rayuwarsa tausayin matit ɗin ne ke yi masa yawo a zuciya